بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سافير الهميس حدود وسن ذو الحج جرر النبي عليه الصلاة والسلام shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 21 ga watan mayu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na hu kamar da aka saba kowane mako irin wannan muna karanta wannan littafi a hu ya yasa fi nau'i kitabi biyu suna darasin da ya gabata mun cike shafi na 206 inda malam ya kammala bayani akan kitabul hajji gaba ɗayansa kuma duk da za ka ga cewa akwai waɗansu ababe da kusan ayyukan aikin hajjin yanzu ne ma ake yin su wanda za mu ga cewa dudu kwana hudu ya rage a fita a fara aikin hajji su amma dai cikin ikon allah mun kammala littafin gaba ɗaya waɗansu muhimman bayanai ma da suka shafi aikin hajjin mun riga mun yi su tun a baya to sai ga shi za mu shiga wani littafi wanda shi kuma ba shi da alaka da aikin haji na kai tsaye amma kuma yana da alaka da shi haka a kaikaice indirect saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin cewa lokacin da mata suka tambaye shi cewa maza suna zuwa jihadi suna zuwa ya kuka da ɗaukaka addinin Allah shin su mata ba su da wani jihadi da za su yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadin ku shine aikin haji da umara so wannan littafi da zamu shiga littafi ne ne kitabul haji kitabul jihad wato littafin da ke bayani akan jihadi irin wannan littafi yahudawa da kasa so ana karantar da shi <laughs> kama kuma a matsayin mu na musulmi dole za mu karanta mu san menene abin da Allah ya faɗa dangane da jihadin kansa ko ba komai za mu iya gano waɗansu abubuwa da wasu da suke ikirarin jihadin shin da gaske ne daidai suke yi ko kuwa ba daidai suke yi ba menene abin da addinin musulunci yake kallo a al'amarin jihadi haka kawai ake jihadin ko a yana da sharɗa da ya kamata a ce sai sun cika so za ka ga cewa waɗansu ba ma wai yahuda ba hatta ƙasashen musulmai ba a su gari kike irin wa'annan darasan suna har da matasa kan aje a bai na ma ba karanta irin wannan littafin ba ne wannan yana faɗin hukunci ne kawai da mahangan shari'a amma irin waɗansu abubuwa da suka shafi aƙida a cikin zuciya su ne suke yin ƙarfi su sa ka ga mutum ya fito ya yaƙi kowa ma dan saboda abin da ya yi imani da shi amma ba wai mujarradin karatu akan abin da ya shafi jihadi ba ina tuna wani lokaci ina ɗalibi a madina <laughs> wani abokina yake siyo masa wani littafi littafin gaba ɗayansa zalla akan jihadi ne din library duk bookshop da na je kawai sai a ce babu wannan littafin tsoron jama suke faɗa gadi suke A'a ni ɗin kila ma'aikaci ne na shiga butu da muna canja labiya da ga musa ba in ba an ce maka wannan dan najeriya ba ne ba dole da ka gane cewa wannan dan najeriya ba suka rika tsorata a ƙarshe dai can sai da wani ya ce maka aiki ka sa kayan gida kuma wuri kaza wani can ya dauko min littafin a boye a can ƙasa dai ya ƙura a tsoshi ma yana jin tsoro kada a gan shi sai na gane lalle lalle ashe ba wai turawa ne kare ba ma har su kansu larabawa su an yi bani littafin ne kada a kasance da shi soja ne na na Najeriya na siyo masa littafin kuma gaskiya to ko ba wani abu a ciki kawai da kila mutum yana so ya san menene ka'idojin yadda zai zama to cewa shi ma ya yi abu bisa ilimi kare ya zama ya yi abu bisa jahilci an gane ko to ala kulli halin wannan darasi na yau da zamu shiga shine kitabul jihad malai ce wa yashtamilu ala thalathati abwab wannan littafi na jihadi ya kunshi babi babi har guda uku babul awwal na farko shine tariful jihad ya ke nufi da jihadi ya ke nufi da shi wa fadluhu zai magana akan falalan jihadin wa hukmuhu da hukuncin jihadi wa shuruquhu kaga da sharuɗansa dole matsala ta farko kenan ba haka kawai ake jihadi ba da sharuɗansa wa musqatuhu ko wa musqatuhu da abin da ke fadan da jihadin ya zama jihadin ya fadi ba za a yi shi ba an fahimta malam ya ce to a cikin wannan babin da za a tattauna waɗannan abubuwa fihi masail akwai mas'aloli mas'alar farko tarihuhu wa fadluhu wa hikmatu minhu wato me ake nufi da jihadi da falalarsa da hikimar yin jihadi da hukuncin jihadin sannan wa mata ya ta'ayyan yaushe ne jihadin ba yake tabbatuwa a yi shi ja wannan matsalar na farko ma lai ce ta'arifu me yake nufi da shi lugatan yace al-jihad lugatan badlul juhdi wa taqati wal wus'i shine abin da ake nufi da jihad yace shine baza kwanji ka gane ku da karfinka da iko ka baza iya karfinka da ikonka kawai shi ake nufi da jihad akan wani abu malam ko abinci aka aje a gabanka kake cin shi daga farkonsa har ka kai karshen shi bai maka dukan ya ba ka kasa yawa ta ce ai a larabce ka yi jihadi ne shine ka baza kwanji ka dage ka yi kace kace da abincin nan ka cinye shi shi ne kawai fa a larabce kenan to sai filistila a istilahin shari'a terminology na shari'a mai ake nufi da jihadi fara ya ce bazilul juhudi wal wusi shi ne baza kwanji baza ƙarfinka da tsuminka da dabararka fi a a'da'i wajen yaƙar abokanan gaba an fahimta wajen yaƙar abokanan gaba minal kuffari daga cikin kafirai wa mudafa'atihim da kuma tunkuɗe su hana su kasu auko wa musulmi yanzu dan Allah ko a definition din nan abinda masu jihadi suke ikirari yanzu haka suke yi ita ko ana kawai amfani a wurin ta'arihi kawai definition din nan an fadi jihadin ya yi nan su kuma sun yi nan ba jihadi ba gaba na biyu ya ce fadluhu wal hikmatu minhu fallar jihadin da hikimar yin jihadi Al aljihadu zirwatu sanamil islam wato shi jihadi matsayinsa shine ƙololuwar wato addinin musulunci a ce mutum ya kai ƙarshe a ce mutum yana zuwa jihadi ko ya yi jihadi za ga wannan kwaɗayin ya sa suke abinda da suke yi an fahimta kama sammahun nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi ya kira shi da wannan suna a cikin hadisin da imamu tirmidhi ya ruwaito, haka imamu ahmad ya ruwaito shi imamu albani ya inganta hadisin ala kuma ma'ana jihadi shine mafi ɗaukaka a cikin musulunci a cikin ayyuka na ibada na musulunci to jihadi shine can sama wasu mai bilalika an kira shi da wannan suna ne cewa zirwatu sanamil islam li'annahu ya'alu bihil islam domin da jihadi addini ke ɗaukakuwa idan aka samu jihadi fada tsakanin kafirci da musulunci aka yi jihadi musulunci ya ci nasara zai ɗaukaku ya kan wannan addinin na kafircin da ba musulunci ba kuna fahimta daga dan musulunci ya ɗaukaka ya ce wa fa'u wa yuzhiru addini ya ɗaukaku ya zama ya buwayi sauran addinai ya zama ya fi su وقد فضل الله المجاهدين في سبيله الله يا فيفيتا ما سو جهادي بسا hanyar shi muwalihim wanda suke yin jihadi da dukiyoyinsu. Ƙila, kila baka da karfi baka iya salan yaki ba amma kana da dukiya kana badawa dan ayi jihadi an gane ko wa anfusihim wani kuma a da kansa yake zuwa ma jihadin wa humul janna Allah ya yi musu alƙawarin aljanna kama saya a cikin ayatu suratun nisa kamar yadda zai zo a ayar suratun nisa ibada qalil bayan gaba kadan din nan zamu ambato ta wal ayatu wal ahadithu fi fadl jahadi wal mujahidin kathira da ayoyi da hadisai da suke bayani akan falalan jihadi da masu jihadin yace suna da yawa kwarai da gaske amma al hikmatu fi min mashru'iyyati al amma dangane da hikima ta shar'anta jihadin qad sharra'ahu Allah subhanahu wata'ala li ahdafin samiya to ku sani Allah madaukakin sarki ya shar'anta yin jihadi ne saboda wasu manufofi muhimmai wa nabila da waɗansu wato manufa ne har ila yau waɗanda suke ainihin wato na ƙwarai waɗanda suke masu kyau min zalika daga cikin irin waɗannan manufofi shine na farko شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان أن شرعا yin jihadi ne manufar كبتد متاني daga bautar gumaka daga bautar mene gumaka wa qawagi da ainihin wato agutu wa ikhrajihim ila ibadati Allah wahdahu da kuma fitar da su zuwa ga a sa su bauta wa Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya tare da shi ala ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ku yaqi har sai ta zanto cewa babu wata fitina fitina ita ce shirka ya zama ba a shirka a bayan ƙasa wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah ya zamanto addini gaba daya na Allah ne ina fata ana fahimta yanzu a nan gurin da aka ce wato a ceto mutane daga bautar gumaka da tagutu masu jihadi yanzu wa suke yaka musulmai masu bauta Allah suke yaga ko ba haka bane jihadin kenan to kaga za ga ta hanyoyi da yawa wannan a gaba farko kenan ma daga cikin hikimar shar'anta jihada to mu je na biyu yace na biyu shine kama shuri al-izalatu zulmi kamar yadda aka shar'anta jihadi dan kawar da zalunci idan kawar da zalunci nan ma har yanzu ake yaka in ana ganin gwamnati zalima ce ita ake yaƙa ko ko sadaka fararen da wanda basu je su gani ba har a kama bayi a sai da bayi gani wato daga ciki shine kawar da zalunci wa i'adatul huquqi ila ahliha da mai da haƙƙoƙi zuwa ga ma'abuntan su eh hatta bandit gani suke wai su ma jahadi suke har da wani kabbara su ma kuma an shi kudin fansa an ce a bai da haƙƙi zuwa gaba abotan su kuma wanda aka kama shi ake an san haƙƙi a hannun sa kaga ya biya kudin fansa kaga jahilci ne kawai mala a ciki a cikin mutane da aikin da suke suna bata suna shawwa hadirin musulunci su muna na sha idan mutane kauka ake kawai duk inda musulmi yake kawai dan ta'adda ne Allah ya kyauta Allah ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu Allah ya ba da izini ga waɗanda ake zalunta su ake kai kisan su ake ake kashe su cewa an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir yanzu Allah ya ba su dama su rama ko su kare wannan zalunci da ake musu lalle Allah mai iko ne ya taimake su na uku shine kama shuri al-jihadu li idlal kuffar daga ciki an shar'anta jihadi don kaskantar da kafirci shi kansa wa irzami urufi da turmusa hancin kafirai wal intiqamu minhum da daukan fansa a wurin su qala subhanahu wa ta'ala Allah bai gima da saka yana cewa qatiluhum ku yaqi su yu'adhibuhum Allah bi aydikum Allah zai azabtar da su da hannayenku ma'ana da takubbanku da makamanku bindigoginku mizajinku da duk wani abin yakin ku Allah zai amfani da wannan ya azabtar da su wa yukhrijuhum wa yukhzihim ya wulakanta su wa yansurukum alaihim Allah zai taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin Allah zai kwaranye ya wanke zukatan mummunai su ji daɗi abinda zai faranta musu rai dangane da al'amarin kafirai su ga musulunci yayi nasara in dai mutum mumini ne zai ji daɗi saboda nasara da ainihin wato musulunci zai samu an gane ko saboda haka ka ji waɗannan hikimomi da malam ya ambata ce su ne hikimomi na shar'anta jihadi to sai hukumuhu hukuncin jihadi wa dalilin zalika da kuma dalilin wannan hukuncin ko jihadin al-jihadu bi ma'anahu al wato shi jihadi da ma'anarsa ke bantacciya wa huwa jihadin kuffari wato yaƙar karkafurai irin wannan jihadin a fito a yaƙi kafirai da wannan ma'anar ya ce to fardu kifaya hukuncin sa fardu kifaya in wasu sun yi wasu ba sai sun yi ba idan kama bihi man yakfi saqata al-ithmu 'ala al-baqi idan wanda ya kamata yayi jihadin yayi to laifi ya sauka akan saura wa sara fi haqqihim sunna sai ya zama akan waɗanda ba su yi ba sunna ne ba fardu kifaya ba da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala wanda ita ce aya nan ta suratul nisa'i da malai yace zai kawo ta dazu Allah ce la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil zarari waɗanda suke zaune a gida ba su je jihadi ba su ne alƙa'iduna la yastawi ba za su zama daidai ba yawa amma fa ghaira ulil ban da waɗanda sun riga suna cikin cuta mana suna cikin zara mana saboda kila tsufa ko rashin lafiya ko ƙananan shekaru ko mata ne su su ne ulil an gane ko to nan fa da suka zauna suka ke zuwa jihadin nan ba za su zamanto ba wal mujahidina su zama da su da wanda suka tafi jihadi fi sabilillahi su zamanto yastawuna ba za su zama iri ne ba ba daidai suke ba an gane ko musamman ma masu jihadin bi amwalihim wa anfusihim Allah ya ce faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al daraja Allah ya fifita masu fita jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu akan waɗanda suke zaune haka kawai a gida da daraja madaukaki Allah ya fifita wa'annan amma dai wa kullum dukkaninsu wa husna Allah ya yi musu alƙawarin aljanna da wanda suka je jihadin da wanda ba su je jihadin ba in sun zauna da kyakkyawan niyya ne Allah ta'ala zai sa su aljanna amma wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima Allah ya fifita masu jihadin nan akan waɗanda suka zauna ba su je jihadin ba da lada wanda yake bai girman gaske babba ba kaga akwai falala na samun lada bare yace faqad dallat hadhihi al-aya ala anna al-jihad fardu kifaya wannan wato aya ta nuna mana jihadi fardu kifaya ne domin an samu wanda suka tafi an samu wanda basu je ba ko ya ce to la fardu ba wai farali ne na ainihi akan wani ba ya anna Allah fadala bainal mujahidin wal qa'idin domin Allah ya fifita tsakanin masu jihadi da masu zaman gida anil jihadi ne uzur musamman ma masu wanda ba je jihadin ba ba tare da uzuri ba wa kullan wa'ada husna dukkaninsu Allah ya musu alkawarin aljanna shi ta ce alhusna ma wahiyar janna ko ita ce aljanna walau kana jihadu fardu aini inda a ce jihadi wajibi ne dole kowa sai ya je to lastahaqqa alqa'idun alwa'ida lilwa'd da wanda suka zauna ba su je ba abinda suka cancanta shine alkawarin azaba ba wai alkawari na kima ba an gane ko wali qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah madaukakin sarki inda yake cewa وما كان المؤمنون لينفروا كافة ai ba zai taɓa yiwuwa ga mummunai a ce kowa ya fito ba ya zo jihadi kowa ɗaya ya fito ba zai yiwuwa ka ba falaula na fara min kulle firƙatin minhum ƙa'ifatun liya tafakkahu filke da za a samu wani ɓangare kawai ya fito gaba daga cikin ku a ce ya je ya samo ilimi na addini wali yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun dan su koma su karantar da mutanensu? su shi ma wannan jihadi ne wannan ayar ne shi ne daga cikin ne moto ko in ce a eh, abin moto na Islamic University ne za da rubuta wannan ayar kato an yi an yi karce shi da jikin bango da ka shiga university wanda za ka fara samu bayan ka samu ainihin blog na administrative blog to abinda ke gaba na ne kawai library ƙatoton gini da babba ne hawa kusan uku ne kuma dukkan takara suke da littattafai na addini za ga an karci bango an rubuta wannan aya wa ma kana almu'minuna liyafiru kafa ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ka zo كازو karatu ne ka koma ka karanta da al'umma ka ba ka zo ka zauna haka kawai an rubuta irin su an yarfa illahu alladhina amanu minkum Ladina utul ilma raja irin wa'annan ayoyin su ne a rubuce a wurin ki ka kaga ashe wasu in sun tafi jihadi na neman ilimi wasu kuma suna zaune san da wanda suka dara daga jihadin neman ilimin haka za su zo su karanta da wayannan wasu tafi jihadi na ɗaukaka addini wayannan suna zaune sun tare gida da mata wayannan za su dawo su ba addinin kariya da sauransu so da ka bai wa a ce gaba ɗaya sai an fita kowa sai an daɗe gaba ɗaya an tafi jihadi malam ya ce wa haza mashrutun bima idza kana Musulmuna quwwatun wannan sharabi ne idan ya zama to cewa musulmai suna da karfi wa qudratun ala qitali a'daihim suna da ikon yakan abokanan gaban su fa in lam yakul yin quwwatun idan ya zama ko ba su da karfi to wala qudwatu qudratun idan kuma ba su da iko na yakan su to saqata anhum kasairil wajibati wannan jihadin ba ya sauka a kansu kamar sauran wajibai in baka da ikon yin wani wajibi sai a ce sai kai yanzu aikin haji duk ba muna so ba mun je to yanzu ba gashi ya so za a kama batun da ba mu da iko ko ba haka bane yanzu zakka in kana so kai zakka in ba ka da ikon yin ta za ka yi haka abun ya jaye duk abin da ka da iko ba da za ka yi shi sai sai wannan abun ya sauka amma idan kana da iko da dama sai ya zama wajibin yana nan za ka aikata abin ma'ana yake cewa asbaha qitaluhum li aduwwihim wal halatu ilqa'u bi anfusihim ila tahluka sai ya zama duk lokacin da wata al'umma ta zama ba ta da karfi ba ta da ainihin wato ikon yakan kafirai kuma sai ta je tana yakan su a wannan yanayi na rauni da take da shi ba ta da iko ba ta da makamai to kamar ta jefa kanta a cikin halaka ne Allah ce wala tuqu bi aydikum ila kar ku jefa kanku a cikin halaka gaba na gaba ya ce mata ya ta'ayyan to yaushe ne jihadi yake ta'ayyanuwa lakin hunaka halatun ya ta'ayyanu fi hal jihadu akwai wadansu yanayi da jihadi yake ayyanuwa fiha a cikin su a yasiru fadda sai ya zama wajibi akan kowa alal musulmi akan musulmi wahiya wayannan yanayi da jihadin ke zama wajibi akan mutum alhalatul ula shine idza hajamal a'da'u biladal islami idan abokanan gaba suka kawo hari cikin garin musulunci an fahimta wa suka sauka a garin aw hasaruha ko suka kewaye garin to a wannan lokaci ta ayyana kitaluhum ya tsar waɗannan abokanan gaba ya tabbata wa tuqu zararihim da tunkuɗe cutar su ala jami'i afradil muslimin akan dukkan wani musulmi ka yanayi na farko yanayi na biyu idan hadar alƙitalu idan aka taho filin daga mutum gashi shi soja ne daga cikin sojojin musulunci gashi a filin yaƙi ya taho don wannan yaƙi to dole ne ya yaƙi wa zalika idan taqal ruwa zahfan haka ko idan wato bangarori guda biyu sun haɗu. wa taqabala saffani sahu biyu sun fuskanci juna ga sahun kafirai ga sahun musulmi to ta'ayyana jihada jihadi ya ta'ayyana a lokacin wa haruma ala man hadar al haramun ne ga wanda ya halarci wannan yakin ya juya ya gudu dole kawai a tunkari wannan yakin والتولي min امام العدو ko ya juya daga gaban abokin gaba wai shi a dole ya ji tsoro saboda ya ga wani makami ko wani barandami ko wani mizaj ko wata bindiga ko wani burnet na abokin gaba ya ce bari ya juya ya gudu a wannan haramun ne li ta'ala saboda fadin Allah ta'ala ya ayyuhan ladina amanu ya ku da suka yi imani idza laqitumul ladina kafaru zahfan idan har kuka haɗu da waɗanda suka ainihin wato kafurta kuka yi gaba da gaba da su shine ma'anan zahfan ga bangaren su can ga bangaren ku nan kun haɗu an yi gaba da gaba Allah ce fala tuwalluhumul adbar kar ku kuskura ku juya musu baya kar ka juya baya wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku har ma Allah da kanshi a ƙarshen aya ce wa mai wallihim yawma idin duburahu tun mutumin da ya kuskure ya juya baya bayan an haɗu da kafirai a filin daga ha Allah ki kafin ya faɗa hukuncin ma sai ya cire wasu mutane ya ce illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin sai fa wanda ya juya baya ne dan salo na tactics na yaki yasa ya dan juya dan yi wani style haka ya koma an fahimta ba dan guduwa ba ko kuma wanda zai zo ya tsokano su ya suka biyo su ya janyo su cikin bangaren musulmai a musu kofar rago to in ba wannan kai ba Allah ta'ala ce sanda ka juya nan kana juyawa fa qad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir kana juyawa ka juya da fushin Allah ne kuma makomar ka wutar jahannama sir da wannan makoma kaga hadarin juyowa in da mutum soja ne wanda zai je yaƙi inda an haɗu to ba a juyawa sai dai ka tunkare su ko dai ka shahada ko kai nasara kawai ne abin da ake magana to saboda haka malam ya ce wani iddihi wani addihi ne wani iddihi sallallahu alaihi wasallama tawalli yawm az-zahri min al-kaba'ir al-mubiqati kuma annabi da kansa ya kirga juyowa da guduwa filin yaƙi a lokacin da za a yaƙi da kafirai sai mutum ya juyo ya gudu annabi ya kirga wannan a cikin manya-manyan zunubai da suke aukar da mutum cikin wuta tunda alkur'ani ne ya faɗa wa mai yuwallihim izin dubura duburahu illa mutaharrifan da qital wa mutahayyizan ila da ba a bi zaɓa min Allah Allah ya tauta ya tsare mu wala ya ce walakin yastafna man tawalla al mutawahhid alayhi halatan amma sai dai an yi istisna'i an yi togaci da yanayi guda biyu cewa duk wanda ya juya da wannan yanayin shi ba zai shiga wuta ba na farko shi ne idan kana mutawalli mutaharrifan li qitalin kaji kamar yadda yazo a cikin aya idan ya zama wanda ya juya ya dan yi tactics ne na yaki ba dan ya gudu bane ai ya zahabu li kai ya ati bi quwwati al-qasr ya dan tafi dan ya fara taho da wani manya manyan karfi da runduna ko ya samu backup na sojoji an gane ko to wannan babu laifi wasaniya yanayi na biyu da idan mutum ya juya babu komai shine an ya kona mutahayyizan ila fi'atin zaman to zai je ya haɗe ne da wata gad ko wata bataliya ta sojoji minal muslimina taqwiyatan dan ya karfafa su wa nusratan laha dan ya ba ta gudunmawa saboda ka wannan duka babu laifi amma in dai guduwa ne to mutum ya san bai gudunmawa to sai hali na uku an gane ko hali na uku malai yake cewa shine idza humul imam idan liman jagora shugaba sarki ya ayyana ka an gane wannan ko ya ayyana mutum cikin sojoji wastanfarahum lil jihadi yace ku fita dan jihadi wuri ka to shikenan an riga an saka ka sunanka da cikin sojojin da aka tura ku tafi kawai da ta'ala saboda fadar Allah ta'ala ya allazina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi aqaltum ila al ya koran da suka yi imani me yasa idan aka ce ku fito ku je jihadi kuke zama a ƙasa ku zauna ne a ku yi zuwa kuna jin kasala istaqaltum jikin ku sai nauyi ku ki fita araditu bil hayati dunya min al-akhirah shin yanzu kun yadda da rayuwar duniya sama da lahira fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil ku sani fa rayuwar duniyar nan ba komai bace dangane da ta lahira face yar kadan illa tanfiru idan ba ku fito ba fa yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba mai radadi ولقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم فدر النبي عليه الصلاه والسلام انك جاء واذا استنفرتم تنفروا idan jagora yace ku fito to ku fito dan jihadi hali na hudu idza hija ilayhi idan ana buƙatar ka ko ana buƙatar shi jihadin garda buƙatar sa ta taso to daga lokacin da buƙatar sa ta taso to fa innahu yata'ayyar alaihi jihad ya ayyanu ga kowa yayi jihadin ana buƙatar sa wannan shine mas'ala ta farko a cikin wannan babi an gane ko to daga nan sai masala ta biyu shuruɗul jihad sharuɗan jihadi wanda ya ce yushtaratu jihadi jahali sab'atu shuruɗe. wato sai sharuɗa bakwai sun cika kafin jihadi yake zama ya cika ya inganta na farko al-islam musulunci na biyu al-bulugh ya zama balaga mutum baligi ne kuma musulmi ne na uku al-aqlu ya zama mai hankali ne na ainihin wato hudu shine al ya zama namiji ne ba mace bane na biyar shine al-hurriya ba bawa bane wal istita'atu al maliyati da kuma ainihin wato na shida iko na kuɗi da kuma iko na gangan jiki jiki akwai tafi da training shine badaniya ɗin. na biyar na bakwai assalamatu min al-amrad wal Ku kubata daga ainihin wato duk wani rashin lafiya da wata cuta a jikinka wannan kai sharadin ka kenan a matsayinka na kai mai jihadi sai ka cika su malam fala yajibu al-jihad al-kafir jihadi baya wajaba akan kafiri domin shi ake a ka'i ya annahu ibadatun domin shi jihadin ibada ne wal ibadatu la tajibu alaihi ibada ba ta wajaba akan sa ba shi kafiri wala tasihhu minhu umma ya ibada yayi aikin banza an gane ko kawai sai mu ga wani kafiri ya tafi aikin haji yayi aikin banza wali annahu la yatawaffaru fihi al-ikhlasu domin babu ikhlasi a tare da shi wal amanatu wa ta'a babu amana a tare da shi babu da'a da biyayya fala yu'zanu lahu bil khuruj ma'a jayshin muslimina ba a ba kafiri umarni ya fita tare da rundunar musulmi ko da za a je a yi wani gari ne na kafirai a ce shi ma ya bi su tunda yan nan garin ne shi ba za a bi su ba da bai da shi bai da ban da shi da kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya faɗa da rajulul mushrik alladhi tabi'ahu fi badar wani mushriki ke bi manzon Allah a yakin badar yana so ya je yakin saboda yana ganin ai yan madina za a yaka shi ma bari ya je saboda annabi ya ce masa tu'minu billahi wa rasulihi za ka yi imani da Allah da manzansa ka yi imani da su qala la ce a qala sai annabi ya ce masa farje ka koma falan ta'inu bi mushrikin bana neman taimakon mushriki eh ba zan taba neman taimako na mushriki ba وكذلك لا يجب على الصبي بغير ذلك hakanan jihadi baya wajaba akan yaro karami wanda bai balaga ba ina fata ana fahimta yanzu yaro kamar wannan ai jihadi bai balaga ba a kai ba ko ba ka bane ko da mumayyaz ne bai balaga ba ba za a nemi jihadi a jihadi ba wajibi bane a kansa annahu ghayr mukallaf domin shi din ba a daura masa littafi ba ma'ana ba fara rubuta masa zunubi ba akan ayyukan da zai aikata ko lada wali hadith ibn umar radiyallahu anhu da kuma hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda annahu arada nafsahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm uhud lokacin da za a tafi yakin uhud abdullahi dan umar ya bujiro da kansa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin wa huwa ibnu 14 sana a lokacin abdullahi dan umar shekaran sa 14 an fahimta shekaran sa 14 aka yaki uhud da ya kawo kansa falam yujizhu fil muqatala annabi bai bashi ainihin wato izini ba na ya shiga cikin mayaka ina fata ana fahimta zai iya fita dai a matsayin ƙara musulunci yawa amma ba cikin mayaka ba wa kadhalika majnun haka nan mahaukaci shi ma la yajibu alaihi Jihad, jihad jihadi bai wajaba akan mahaukaci li annahu marfu'un anhu qalam saboda shi mahaukaci an dauke masa alƙalami walaita min ahli at-taklif kuma shi mahaukaci ba ya daga cikin waɗanda aka ɗaura wa nauyi a ce ya sallah ce ya azumi ba ce ya kaza ba da bai da hankali wani ya ce wala yajibu alal abdi sannan jihadi baya a kan bawa ya annahu mamlukun li sayyidihi saboda shi bawan nan mallaka ne na ubangidansa walal mar'a haka ita ma mace jihadi bai zama wajibi a kanta ba li hadisi aisha radiyallahu anha saboda hadisin na na aisha qalat take cewa ya rasulullah ya annabin Allah hal alal nisa'i jihadun shin mata suna da jihadi fa qala annabi yace jihadun la qitala fihi mata suna da jihadi wanda babu ainihin wato kisan kai a cikin sa ba yaki an gane ko kuma jihadi ne menene sai ce alhajju wal umra ko wato aikin haji shine jihadin kiyaye mata malam yace wa fi lafzin a wani lafazi yace nara afdal al-amal nara al-jihad afdal al-amal suka ce mata suka ce mu fa muna ganin jihadi ai aiki ne mafifici an gane ko aiki ne mafifici wanda yake da daraja da lada afalan jahid mu ma shi ya annabin Allah ba za mu jihadi ba wannan maganar mata ne ala sai annabi ya ce la kunna afdalul jihadi kuna da mafi falalan jihadi annabi ce shine hajjun mabrur fi aikin haji karbabbe kun yi jihadi ina fata ana fahimta wa ghayrul mustati'i wanda bai da ikon ya je jihadi wa huwa alladhi la yastati'u hamla silahi shine wanda ba zai iya daukan makami ba bi da'afin saboda raunin sa au kibar ko saboda shekaru sun ja wa kadhalika al-faqir alladhi la yajidu ma yunfiqu hakanan talaka wanda ba zai ji abai da abin da zai yi guzuri da shi in zai tafi wannan yaƙi ba shi da abin hawa ba shi da makami biyu da komai kuma gashi yana da ƙarfin amma dai duk babu na abubuwa an gane wannan ko fi tsari ihi fa diran an nafaqata iyalihi balantana ma a ce abin da zai bar wa iyalin sai je ya dawo jihadin duk bai da komai to ya yajibu mul jihad su wa'annan babu jihadi akan su an gane ko Allah ta'ala ya ce wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajan babu damuwa ga waɗanda ba su da abin da za su bayar a gida su kuma yi guziri su ba su da matsala don ba su je jihadi ba wa kazalika man bihi zararun aw maradun haka wanda yake da cuta ko rashin lafiya an gane ko aw ghairi zalika ko wani abin na daban min azari daga cikin uzurori la yajibu alaihi al-jihadi to jihadi bai wajaba akan sa ba li'anna al-ajaza yanfi al-wujub domin gajiyawa ta kan kawar da wajibci inda ba zai iya ba to shikenan wajibi ya sauka ولقوله تعالى سبب فرن الله تعالى ليس على الأعمى حرج makaho bai da matsala dan bai je yaki ba domin ya za ya gani wallahi ya kashe abokin gaba kai kashe dan uwan shi ba ba ko ya je fakar sa cikin da za a kashe shi saboda bai gani wala alal a'raj haraj haka nan gurgu ma bai da matsala dan bai je jihadi ba wala alal maridi haraj haka nan mara lafiya ma bai da matsala dan bai je ba wal qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki laisa ala du'afa wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna babu matsala da ainihin wato masu rauni mafi kenan ko mata da yara su ne abdu'afa wala alal almarda hakanan babu matsala akan marasa lafiya wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun hakanan wanda ba su da abinda za su bari a gida da su je su guzurin jihadin da su da karfin da lafiyar da komai to dukkan su ba su da harajun ba su da wata damuwa Idan na lillahi wa rasulihi idan yi an yi musu nasiha dan Allah da manzanta su yi haƙuri ba su da ƙarfi ba su da dama har an samu waɗanda ma cikin sahabbai da annabi za a je yakin tabuka ya raba dabbobi da makamai da za a tafi su ba su kawo suka koma suna kuka Allah ta'ala sai da ya yafe musu gaba daya su goma suka zo ba su samu ba Allah ce wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi Allah ce tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yamliqun saboda talauci ba su da abin da za su bada ba abin da kuma za a ba su suka yi ta kuka dan ba a je jihadi da su ba mu yanzu nan wurin aka sa sunan shi a jihadi kuka zai kai shi kuma ya tsere yana ganin za a kashe ya za a yi yadda nan sojojin mu aka sa sunan wurin in za a tura shi san bisa ai ba zai je ba ko zan fara haka ne sai ga ba sa so amma abu ne yanzu kwata shi ne ya kasa idan Allah za ka ba da kariya ga al'umma in ka ci nasara shi kenan in baka ci nasara ba ka yi jihadi ka yi shahada an fahimta Allah ya taimake mu wata baiwa Allah hankalin ta ya tashi a taimaka mata ta ce wai ko na san wani wanda zai sa a canza zaɗanta an an waɗanta transfer a mai da shi zamfara kuma DSS ne <laughs> ta ce ta yi haƙuri ta yi addu'a to Allah ya tsare shi tura mutum wani wuri a shi ke nuna ya halaka ba kalli yadda malam jihar mu ta zamfara ta zama malam saboda tsoro wai ana jin tsoron amma tura jami'in tsaro saboda kai je ya halaka kai Allah ya kawo mana sauki to saboda haka kamar yadda muka ambata waɗannan suna da uzurori to wannan ya sanya wayannan mutane goma a kowane mutum da sunan shi ulbatu bin zai yana cikin mutane goma ne shi ne ga bai da abin da zai bayar wallahi kawai da ya koma gida a wani irin talaka ne kuɗi ba ne kawai yakin ya zo ba shi da guzuri bai da abin da zai yi bara amma dai yana dan harko giyara yana cikin mutane goma da ba su samu da biya kawai sai ce ya Allah ni ko tun da ban samu damar tafiya ba duk wanda nake bin sa bashi na yafe masa shi gudun wanda zan ba musulunci biyar tsakanin shi da Allah kaga ya taimaka ko ta nan gurin ne ya yafa bashi bashin haƙƙin sa ne kawai sai ce ya yafa bashi wanda za su jihadin nan akwai mai bunsa bashi yana bin wani a ciki ko yana bin kowa ya yafe mai kawai aka dawo majalisi gobe kafin a tafi annabi ya ce ina wannan da ya ba Allah kyauta Allah ya ce a gaya maka ya karɓi kyautar nan kowa ya shiru shi ne ma san waye mutu waye ba waye ba Allah kyautar wani abu sai annabi ya ce kai wanda ka ce ka yafa bashin da ka bawa kai dan Allah Allah ce ya gaya maka ya karɓa ya ƙara kuka dan muna ce Allah ya ji abin da ya faɗa ya kuma yafe ya karɓi wannan kyautar da ya bada na yafe bashi shi ba karamin alkhairi ba ne mu ke sarki shirye da mu saboda haka jama'a waɗannan bayan Allah da suke tunanin jihadi ko suke yi kaga sharaɗan ba aka kawai ake jihadi ba ya kamata ya zama sharaɗan nan ta kowane ɓangare sun cika da ma'anarsa ɗin kafin mutum ya zo ya saka kansa cikin fituna ya zo ya salwantar da rayuwarsa ya salwantar da rayuwar waɗanda ba su ji ba ba su gani ba Allah da ke sarki ya datar da mu da kuma fi mana kurakuran mu abinda muka faɗa daidai ubangiji ta Allah ya mu dala wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah da ke sarki ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah sai tambayoyi da ku eh wallahi nusar da su za a yi mana a kama hannunsu a nuna musu wato kuskuren da suke a kan shi a yi musu nasiha da gyara shi ne abin da ya kamata saboda an yaƙe su yan uwanku ne kuma suke za ku kashe kanku da kanku saboda haka nasiha ce da gyara musu shi ne abin da ya kamace ko ya kamace mu na'am irin yau irin yan tablet din nan kake nufi su ai suna kan hanya ne wanda yake akwai kurakurai da yawa a cikin ta wannan yanayin da'awar tasu da suke gaskiya eh yana da kyau amma akwai abubuwa da yawa da suke akan shi na kurakurai su ma kaga rashin fahimtar aƙida ta ƙwarai da manhaji wanda yake na magabata na ƙwarai shi ma kan shi tafiya ce wanda akwai matsala an gane ko shi sa za ga ko a nan ma waɗansu wurare a masallatai ba a bari su zo su zo su ce za su yi dawa a wurin don ɓata abubuwan masallatai suke kuna tafiya a kan tsarinku na karatu na daidai sai ga sun zo sun yi wani wa'azi ko su yi ta kawo labari na falala su a wurin su ma akwai wani ɗan littafi da ake karanta ya fi ƙur'ani falala an gane ko su kaga duk irin waɗannan abubuwa ne da yake ba jini ba kaga mutum bai tsaya ne mu ilimi ya san addinin sa ba amma kawai shi ya kama ya yi rawani ya shiga daji da sunan zai je musuluntar da wadansu to me za ka koya musu ka da su ba ka da ilimi kuma eh, to kuskure ne gaskiya Allah ya taimake mu نعم hmm. wannan duka ba laifi ba ne ai ana tafiya ne da ilimi wannan da kake ganin ana zuwa matasa su tafi za ga ai suna da ilimi bakin gwargwado suna karantar da su abinda shari'a ta suka buƙaci su sani a shafance har ma abin wani ya zauna a wurin ya ci gaba da ɗan karantar da su na wasu 'yan watanni kafin a da wani ya dawo wani ya je ya canje shi wannan jihadi ne mai kyau sosai da'awa ce mai kyau amma wannan da'awar da ake zuwa a tafi da waɗansu har da wasu larabawa ma kamar yadda ya faɗa daga pakistan ko daga wani ƙasa ko indiya su zo sun yan tablik dai wannan suna da kuskure a tafiyarsu akwai matsaloli kwarai da masu da'awa a nan kasar yan nan kasar suke zuwa su yi da ilimi wannan ba laifi ba ne su wancan suna kama kamai hadisai waɗanda suke zai sai ma za su kawo ba su ma san hadisin da ifi ba ne suka kafa hujja da shi matuƙar ya kwaɗaita ko ya hana to kawai za su yi aiki da shi ga abin da ake gudu ke nan Allah ya kyau. wayannan da suke zuwa ƙauyuka ni ba a zaunin su suna da ƙungiya guji guda dole ne da matsalaci na kula a fara wani abubuwa da ruwan nan da hari hmm. wani da da cikin shi ta ɗaya yanzu ina yawo isa an ta karbe shi wajen nan da kuma ƙungiya da rawa hmm. yawan dukiya a samu an gaske a samu wasu saboda ba ka da natsuwa aiki in kana da natsuwa cewa da gaske yake yana yin abin za ka iya bashi amma dai in zato ya zama mafi rinjayen zato shine ba da gaske yake ba ba zuwa da awa kai kaɗai kwallon kwal ko ba ka bane yawa in baka natsu ba kanka bashi ka samu ƙungiya sosai wanda suke kula da wannan janabin kuma suna yi shike nan sai ka bada gudun ba ka aure kai jahali da dukiyar ka Allah ya taimake mu Allah marbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin